sabilillahi nakasa ba ta waya bane taimakawa wanda yake nema a sadda yake bukata ba aibu bane ya baki kwayoyi ki kai amfani da su wajen hallaka abin da yake cikin ki yanzu ba abin da ake ciki shine mutanen nan suna kokari ne su kai yaran nan kara gaban hukumar kare hakkin ɗan adam cin zarafin mata ba abun burgewa bane wannan yarinyar da kike kallanta mabuƙaciya ce tana buƙatar a taimake ta Allah ni ka sani duk matakin da gwamnati suka ɗauka a kanka, babu abun da zan iya yi sai an ɗaure ka muguwa muguwar uwa wannan shine adalci kwatar yanci sabon labari mai ɗauke da sabon salo ba da sadaka ga nakasashe ba illa ba ne shi ko yawon baran mabarata ina ma ɗaya daga cikin aka yi faɗe ƙwatar 'yanci Allah shi san mafarkin kurma makaho waye gatanka akwai wani wadda yake da magana face kai ma'aikata kwarai akwai su ne waɗanda suka jajirce wajen ganin sun kwato wa talaka 'yancinsa kuma ba da son zuciya ba kwatar 'yanci da girman ikon Allah insha Allah sai mun kawo ƙarshen fyaɗe a ƙasar nan. To wallahi uban ma bai isa ba balle shi. Shari'an da Hashim zai fuskanta ranar 24 ga wannan watan an kawo shi kotunki. Me kuma ya faru? Likita akwai matsala. Wallahi abin da na fi so a duniya da ya wuce ɗana. To kai kenan Hashim. Kwatar 'yanci. Ya mai girma mai shari'a wannan shine abin da ya faru da Lubabatu Garba. Amma ba. me ne kake nake shi ina jabi kunni mai shari'a jan kunnin ki nake ni mai shari'a Zainab Nazir ba ni da kokonton cewa kai Hashim Nazir ka aikata wa'annan laifuffuka da ake zargin ka da shi uwa ta daura danta sharhi bayan sharhi tuntuba bayan tuntuba cin zali da rashin adalci bin doka da oda tabbatar da gaskiya dan kawar da zalunci ita shi ma in kashe shi waye saura wanda zai je baka wannan shaida watar yanci shiryawa muhammad ali ɗaukar nauyi hamza a alkasim ba da umarni hassan musa wannan shiri zai rika zuwa muku a duk ranar laraba da misalin karfe 8 na dare a youtube channel ɗinmu mai suna md entertainment hausa tv